الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معذب ادم وابراهيم علمنا ويا مطيب الصيبان فهمنا Jamaa mtu zijuka kwa tuku kwa ku Ifu ya mbaka kuri na uga ya kuchuma ya Zuma ijira ya Nabi Muhammad wa sada da wa rei wa sada Nadi ya kutu de kawme Chetu shibadiku wala Kwa kwa ita yungu mada al yi bai albarka kwai bana ke sabuta to tsanna na yi ba kowane ifi jumada al'akira daga jumada al'akira sai rajar daga rajar gobe shaban daga shaban sai ramadan ita daga tsanna su bai tubu da lafi fafa da alkhairi iwari saushi tuina etiya etiyan banku na su koya yi labarin ƙur'ano na wani man wani talaka wani fashiko afirka ci na yi gwanon su kudi bukata yayin da ci bai zai akumila ba ruwa kira loro a so ta ci ba loro gafetin yana wajen wuce su kai bukata wa yiwon yi ba za ne a samu cikin da biya yi ƙur'anu a fin shaniyar lukmanul hakim wani lukmanul hakim a nabi sallallahu alaihi wasallam in ba zai ta shanin ku ke dai ittahadu sudan fa inna salatata minhum min sadati ahli janna ya ba ku fa ko shi e wa ya ba ma ebo eh, na ta na tace falikwajo adami ne tishi ya da janna lukman al-hakim wal najashi wa bilal al-mu'azzib lukman zaba hikima gani esu najashi gani bilal na iladan kusa kuta na fere mana ya tace sahaba da bi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wani lokaci na fi wake a yi sallah zamayin annabi adiya sun ci sallah ya sallah yawo abu mazura ilimu annabi ya gun gudu lugu bila ibn mabiru ba gana da ni sharati jiyar dango mu yi bai mabiru wani bila da masu ma ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yi sallah ya zama da bula kan doro wa fi sallah yi shi mu ci tumbe wọ́n jí gan aṣáàdù anna muhammadan rasulullah wọ́n jù jẹ pàfi wọ́n jù jẹ pàfi aro ga sallah madina madina da ake doci e ji ko ga cela lona sayyidina lokaci halifan cin mulan ya rabe shi wuce ta ce wa wa ya bilal lọ sálà ìdìbò ń ṣe ní oúnjẹ gbàgbé kí oúnjẹ gbàgbé kí sọ abá lẹ́bi mọ̀ ọmọdé ipá àtàfẹ́ yìí ìwọ́n lè sọ́kọ́ jù bẹ̀rẹ̀ mọ́nà yìí abáṣà jùlọ fàájì kù lọ. kí n tó sọ́kọ́ ta bilal náà ṣe àgàtọ̀ ti ta lukmanu lukmanu ń jira ìwà tó alẹ́bi mọ̀ ọmọdé lábíà sọ́nà táwọn àlẹ́ sọ́nà ń jí sáàmù ní gẹ́gẹ́ alẹ́bi dáró yìí. alẹ́bi dáró yìí alẹ́ har tuku bana lukmanin wa sai ya fatawa to annabi dawo da ala wa annabi wa amma lokaci na soci to annabi da tun ci cewa na lukmana fatawu gikin mai tafsirin da ce ga lukmanin wanda je ya kutu gogo ezuro na yi misali mu ciku ya man doro wani gole karo da mai bi arziki mai bi dukiya a tuyi ilimi mai biya zaki amma bikin fa etulo bai ilimi amma lukman talaka yi a shagoro kuma zoge da ilimin to yi wagi ba za a yi wani alamar yin lukman haƙi gambanin jigiuna wayan kuta kuma a ga wani kishiyo akida wani yiwu gambanin sassu nso akidu ga laifar soci ba ci ba lukman ke jiki ugan ba dusa ibada kin dole ya bibi bai ci da wuce wani lukman ke jiki ugan ba yake e waje wani yau bai ji tu ya gani bai ji bugu zai mai mutu shi iga fuke abu mai e yi shi isi sa'itu waje wani shi akida wani shi etu ibada shi isa e etu gani bai eti ya sayan wuje gurin sokwanta ibn jarira sabari ga dokumanu oja na da kwa na ga jimuru ya salafi ta tubo wadai wadi ya soko zaburu soko na faragar da ilimi abuja na da kwa make yi mafifatiya daga kabila ya nuba kabila ya nuba na mandoci ga abin shacha-shacha duro zan su shiga a kiyan misira tafsirin da cewa ga kiyan ayila babu fitin amma kabila ya nuba amma a ganin sha nuba yi kai nufi shi kai so ce ya yi labari suratul lukmanin ya ci wuce gurkon nan gaba da kada sai na lukmanin shikma a nishkuru lillah wa man yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsihi ومن كفر فإن الله غني حميد إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه وإليك المصير يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أصل الأمور ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقف في مشيك واقف من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الخبير إن غاي جنبنا وشكرنا هنا ما يوضعوا في اسمه يا لوح بفاتنا e, ne ta ƙur'anu ya ta shi to yin shi ɓata wa ya yi yau wawo ta ya mini wasu kila wuce hajji alaka wasu na jilatu wasu gbogbo yi gaya yi shi yau so ci gaba da kada a sai na hikima a kikai ta lukmanin ra hikima hikimai ibn jarira sabari gamma ne hikima ba do gai alfikin fiti in tura da fahimta ali jiki annabi sallallahu alaihi sallam dan mai yuridi Allah bi khairan yufaqihu fi din zan ko da ko shige ba da alkhairi yayi to ya kuina wa da fahimta ne layu wai yu ilimi wa tu ta dini kuma yu azkiya etu da ilimi da wani yi zaga manya sai ilimi ga koke ba da tu amma ba waje ka tutu da su sokoci da ba wanda safi manje wa su kuzi bai ja ce ibn kabir kun ga mane ne hikma ga yiyo al-ilm wal fahm wa tabi atuda be ilimi da fahimta gambe ga magai kun ga gaggan ya ga wani ya kuya daga wayan kuya ga mala kwandoci ade iza ba gindoci na bai gida lukman fecin da yana ebe ne ya zuwa fashiko kinta na nabi muhammadu juye sallallahu alaihi wasallam iza ba na e, na ko kuma yi sa da cin da Allah kankan ya wani cin kasa kuma mai zata fotoron wato da cin babbabiya zai so ciwo wushiyo hakun abashiyun wushiyo ya abasha ci so da yake ya abasha ba afirka ga gane tsara ishe don ethiopia yi nan ethiopia na ci gangan bai irtere a tsohon shi ce kin guda da sakin da fi kasa da lóòtú olùkọ́ kó lè wọ́n ti continent africa ọ̀rẹ́ pàdùkù èyí sáàmà kí nàìjíríà ti ń bẹ pàdùkù sí dókun ọ̀rẹ́ hakim zakukuru yi mu yɔ kiri je sawi e na agama bi fe zazaba bu da da da gana da shi da bai baka da su soko madana ito alkhairu madana a ga zaba kin ko shi bai gidan fe chule kin dole dewo sa de zan do chi to kwan kiro sa irin do chi wa fe chule da kici mai nan musamman kiro ga je ba biya zawan gishi da ruwa rwagi ko le da irin do chi na de ba gun do chi mace na zaba kin na she gidan fe chule mu fe da biwin ga wele le ga cire kuma min na na shi da tokiyo gaga fa'in na wuya ruju min bai nihima kalamun rafi ega wangi ega hikima da ta ga yujiya ga ta ga intarani akwada wage ke da me ga shi komiyo wace ji mamakiya shi kogoyemi fa qalbi abyad e ba mi fa hukum bolo za shi koyo za ku kuyi zai wancin egban na kasaiwa egban na su kuma tura bai hikimai ina mai ruwa ga ya za hikimu ya wana a ga fondoci da ka turutu nan gizo wasu nan gizo nan gaske da ya kube mini na kafashe nan gina ina gage ganyen doro miniya na kafashe halitta wani lukman sai bai gan bai gintara yanayi gan bai mai yanayi da ka suke haka na anan yi ba baci su wuɗe su ga to mai waga na ga biye ga mini na kasashe nan gin nauna lati yaya ofai ke bai gan bai kiyo gintara bai yi da ka tuce yin ga yi gana ge gana obe bai nai ke gana biye gana obe bai nai ki dalilin shi da dalilin ganyen guba ba na wuga ke zawon ya gaji wuma gani zawon ke lafi ko da ya ga ilimi wa ya ga hikimu wa sai kuna da bisa sallawa da yawa sun ga yi nan annabi ga yi gaga ala inna fil jasadi mudgha idha salaha salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya an ne na kaso ka so shi ta na kafashin gina na bai adama na kaso ka shiga tatu alamari zawon fata na kafashin zawon fata ila tatu umma gani rayuwar zawon na kafashin zawon mu'amala zawon ya jani wasu ne za a ce sadidi gin tara bai mai gawa wasu a ga wani za guru yau gin tara bai mai gani yau su ko to ina gani da siffar a shiga ta. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yi eti eh, dai ina zawon ya sa shiga shi wuri ga mawaka Allah shanas na sai wala daljanna ma baina lahiyayi wa rijlai annabi ga zangoro na soji gusa gani be egun ye Huba na ga na ka kwashi wani zanna ga aljanna kiwo gai ma bai na zahayayi eh, ina daga da ya ɗarfi da kuma ya zawa kiwa wari filayi ya ɗarfi ci gugu ki daga da ya mafafa ko kuma zawa kiwa gai ginta ki daga da bici kuma zawa kiwa gai yita. Yita, yita ta yi ta gai lazan da shaje fasika a fi kwana ginta na gai lazan da shaje gama na zuci ayin ci jici anamimi jici ar wafi kwana yau da kuma sai kan da sharri na jama'in musulmi shi so shi ya yi labari ya ce musu gurin nan kuma da kada a sai na lukman hikma a nishkur liba ita lukman ragan da hikima ya magaga da ilimi da fahimta ya addini har kuma wani gaji alikali zamani a nabi dawo mutu dawo ya wani a ga ya zuro na ga gyara jinga da yin zakubawa ke a mucan da so ga wo ga ala ya sa wani wuce dika zumana lukmana fe fe dika finta na ganda cikin wanda baci mai atsayin shi baci ma aya so shi lukmana da ya canan gika na ga yiwuwa ga mai yadda sana'a wọ́n lè sọ fún jí ẹ̀rú ìbẹ̀ ilé mi a máa fa bábẹ̀ ilé mi wọ́n annabi zakari yawo annabi muhammadu Zakari ya kana zakariya'u najjara bugu mango efa mango ta kuji ba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e zai da ilimi ga wanda ya sana ya wadata ga wannan wadata an yi cikin da kasu je sana kawan babba a tewo ga iko je wadana kan ga mato gaskiya ya e ta e ga shi e zawan ji ga cikin ya nu ga ya e ga amma wadata zawan ji wai kawa wa ga waje mutane dora

anishkur lillah igar kuma e e e na guda ju ya so ci ne ratuwa ina ta tu wana ratuwa ki yo ga ratuwa ilimin nan anishkur lillah wa man yashkur zallo ba ta ci ya so ci alkhair to kuma ta tu wana fa ina ma yashkuru li nafsihi amfani ya ci dan na wato na wajibi ko wa man kafara zai ga ci manago alkhairi su kuda biyoyin ilimi dana arziki dana elatu dana mulki dana wajen majeta ina su kwe wana fama da alkhairi wani littafi wa ta ci zagba fa inna allaha ghaniyun hamid su kwe yuna je ba buke ejina zaga da hamidu mu yau ebo fata nga wiyo kabo yawa mu gama ló jí mi níwé sọ́tò fàtí Alhamdu alhamdulillah èbó pátá ọ̀gá tó dọ́kítọ̀ náà jẹ́ ayé mẹ́wọ̀n náà èbó ní ìlú tó tóòjì èbó náà kásọ̀ kó rúbà ọ̀gá fẹ́ ọ̀pẹ́rẹ́ṣẹ̀ ayé mọ́ báyìí zai wuce jama'a musulmi shi ke yi ji da ya suku emi lafiya na sukwai wani eze dajin ya so kwaye zaji kuye kan wala gilo ya wawa cin ya waya ya? Ina pata iwu ke soko ejin da awon mi ogo egbon wugu bagun bagun oji wugu ngayi takpa kiri kyau alamu yau ejin da agwa su sallah wutu alamu yau ruwan dajin ya so shi agwa sai na shi kwaiwa so ci ce ci gaba yi gabe sayan zaburu gwanne gawa yi kwala lukmanu ne shi wa e waya izuhu annabi ya labari ya ce bayan musulmi shi e eh, ti sha ni lukmanu lokacin gaggabe na, ga ya hulayya ya wajimi mai na wujigan na gai ga tasgir ishfaka wayi za wala tasgir yin na wuce amma ya ce to tsaye a da ya bai ce ya ba wai bai nauyi nauyi amma na ya ce to tsaye e wagan da wuce to tsaye yin yi wuce sosai wani ma wuji oji ba la su shirik Eu ga layin fato ci ba ci ba e ko kafirci ba ta ce ya biyu la su shirik billah akida farko da wani tarbiya farko da wani gamba farko da wani da waga yayi biyo to giyo shi wai ji sunna yiwo ji mai lobi ba ta Eu wai hoje, sunna yi jin wa akida wanya wai lobe ne yo mai lobe akida ya su gici shi kafiri wai lobe ba sunne yin yo mai lowa su ba sai ga sahaba annabi muhammad shi fa su ki kafiri wai lobe sunne yin yo mai lowa wuri ba dole ga wace ake waya wace hakan ba amma nan ta ce wani wasu majalisa la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ga ataya bai kuce lalaya da takaji tun bai gusa da nuwami so tsata sannan yi yawa da tu je lokaci ne wai lataya wazi haki wuyo haki wuyo ga su kuma ga su kuma gurguru na wasu bai wani fi kwaye ka aje bayan cin adini a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga fi za adini ya yi waje to yi miyoji bai zo na yi kayi ba ar ilawami eh, za bayi na sun ta sabai wari an dore ji mushi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un go dai da aka wa a ga ki da wadana amma yi me waje da nan yi waje da amma nan su ko ga waje amma ne waje su kudi da ya ci inna shirka la zulmun azim Abdullahi bin Mas'ud ga lokaci na lokacin ayayen allabina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika da humul an wa hum mutadun e ga an kali sahaba alaihi muhammadu jahannaki e Egan na gwaya wa tsaya a fe ga ayyuna ayuna lam yalbis imanahu bi zulmin ziwa ta ci wani imanin kwake ba da tuzo shi da yana annabi sallallahu alaihi wasallam sai da an kali yashi ga innahu laysa bi dhak ala tasma'u qawla luqman inna shirka la zulmun azim wuce zalunci ne ya ji tun ya tude da lona a'a yawwa ga luqman nun ga yi ga gawe le shirku ye zalunci ci kuyona bugu zalunci fassara yin allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi shirku ya fa baga ngala fassara qur'ani zan yi shi wa ga azu ya zai shi shi qur'ani bi muhammadu wa na sawa nabi zuma ba min babi aula waje bukata ya bayani ya mai tafsir lukmanul haqiq wani musatu ya ce alamar shirku Mu ke ya gada bayani fiye gamba na soci ji ƙur'ano etiya gwalo bolo jiloban mashina ga yi zuwa su isra'u ga wa qada ka an da tabu illa iyahu wa bilwalidaini ihsan ce ci gaba ga wasan nan insana biwalidaihi hamalatu umuru wahdan ala wahdi so ci ji zawa ki pata gamba e tiye bolo bolo dinu babu majo wani bayan doci ba musamman zai makon bolo bolo ya e yi wushi zuwa lobo ke kuna da isi ugwana ngayin nan wani bayan doci ba doci ji bayani ya hali ya wala ne ga dadan ga hamalatu ummuhu wahnan ala wahni me ya gila wuza za'fan ala za'fin gugu ya fiye gugu mai tafsirin doci ga ngayi en wala wala kusa gya da aga da bayi ba wada aga da yanzu ga wala na kafe mu su fedu na wala doci a kukulwa a bi jima'a ce kafin doci wọ́n pẹ́jì máa ṣe wádá ogun mazo can ebe yayi da yi di mana shi laban alamar wuce pata gbogbo pata man jigan gai kwabe wahanan alawa ne wọ́n fi sọ́rọ̀ fi àmáyì egi aduwa mi bí ó zùmọ̀ yẹn ẹ̀yà kúbọ̀ àbá tó ṣe gàyí bákàrọ̀ Gawar walwalida su yi na aula da hunna haulai ne kamilai liman arada an yi fimmar raba'a na shaya ya shi bayi ya guba kamilai ne mai kuci amma fa mustahabi yau liman arada an yi fimmar raba'a ya zai kai waga e yin wula biyu gumina gbogbo ba wa lóka ẹni o kí tó mẹ́ tafsirin tó ṣe bẹ́ẹ̀ bí i náà àgẹ́ ìgbàgbà ní ẹgbẹ́ yàrí nǹkan ṣe tùmọ̀ yà ní amma medical doctor shiga fagufayi ko ga shi zumu amma ji mai tafi mai ji bayani ga yi babban ga bu ga shi zumu ya yaji biyan wuce ba na cewa tuwa shiga wa hamdu wa ifadu salatu na shara en wala to alagya wa mi ngai ga yi wa ifadu pasta ifagba wuyo to aya na ga majijin istin ba su ke ibn abbas galibi man kwaye tafsirin da ciji na ga akallu muddatul ham sittatu ashur e gbagbaye wala ne ta rufa ibn to ci ga wa hamlu wa fisaluhu salatu nashara iga wa ya kuba ne wa hamlu iga wa ya kuba nya egibe yayi dole ga sauki akin ya kuba wuce ta shi bai gune sautuwaye ja wake sautuwaye a gaske mucin yin zagi lawan ba kwaya sautuwaye mulagi umar mucin yin shi mai obe bayan imi bayan magi na shi zuma ya bolo-bolo shiga ga hamalatu umuru wa dan alawani wa fisalu bi amaini an yashkuri zawan da juya mi soci na juna a gun ga imani nan ga bi soci da wadi walidai daji ya soci e tiye tarbiya ko pale man chodi paula daji ya soci e ti imani ne mutu na beina chafe musulmina mutu ni mu yo amma ko ko yeji rayuwa yana yi ke wasu ga musulunci na yi ji na nemo ya a lalisa wai ci za ko doro mide kaza mide kaza e za ma dauna yin doro dai amma ya shake bukuki ya mai na e bana yi imani bugu dajin ya so ya ti musulmi wasu na wani lafiya na dajin ya mamaji ya ti ya kwanna na kwana ngala ga waje ga wa kun rabbi rahamu ma kama rabba ya ni tsagira so ko mu yin dabe ne mi kendo na akpami haniya zakan wai àfẹ́dí egun ẹ̀mí àti gbòlógbòló bíbá ní ìwà gan wòtí òní olùkáwọ̀ gáàgbọ́n àti pa ẹ̀wọ̀n wọn náà látàrí pa wà láyé ìṣe náà náà sí náà egun ẹ̀yẹ ń lọ́ṣẹ́ àti bá rẹ̀ jí lálẹ́ mọ̀ school fees ń ya jí kaza ẹ̀ mọ̀ ń ṣe sáwọn ẹ̀ ṣe ṣe ó máa ń ṣe bá ti wá jìbìtà sí ìnáwó wọ́n ti wá jìbìtà sí ìnáwó kábọ̀ àyàwó jí káńgá àmà abẹ́lé fi hàn agbètè ọ̀gá àdúgbò gbogbo ìtẹ lókàci na hakiya imanci ji ta ti wani hafi wani ci gaba da gambe ga ya bunayya ya wajiye mi إنها إن تك مثقال حبة من خردل وتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ya waje mai Tunde lefi ko bi na kuna waga ci za to ci na ko etu kuna waga lona kauka babba to shi ne sun na yi gurgudu ya zarra na majigaci na yi yoyin bana ne babba bai etu lefi waga babba tuna ni ya tafi gowace ko ni ya fatiyo ko da nan doce mini sama mutuwa ba bo wacin tuna ko da nan doce mini yake mutuwa ba bo wacin tuna ya tibi hafa kiyama so shiga wulatu na ga ifasara ya fa mai ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara e tunguru bai wa babatuna wale ga kuma fa kiyama ga imane khairan yara bí màá ní wà lé ìgbàgbọ́ wí ndé tún wà lé ìgbàgbá yẹn tún ṣe é dèdè mọ́ àṣìgà gbogbo dàtà bàjì kò bẹ yíza máa gí é ìwà gí é wà yìí ní àṣìwò tó ń wà ní ha bẹ náà ṣe ń fi fáìlì tún ọwọ́ rẹ̀ mu fi fadi to suna mun bakiya na takara za mu doro wa mu fatu ba mu danna mu fice shi in doro shi na ba ko yi so shi wa nadau al mawazin al qist li yawm al qiyamah fala tuzlam nafsun shay'a kuma in wula yi kin bakiya mai yatu na tun da na ake zai ya tibi na kuna ngoro wa ke bayi na a da wale ya biyanwa ima kewa su ko ya yi arziki wa nishi lukmanin hakim shaga da gamba bu kibo yin salla na ititu ibada da ga ya gudayya ya wage mi akimin sala asalla ku jikiri asalla ku jikini ji sallah da lokacin gajiyar su ba tun alfihar lalama wato ije za su shaja jiya su ba su amma zuru gajiyar sai ka fi guba ba waje bayani ga sai fi guba zuru ya ji wani mando shiga ya caye ba ito ke ogan wani tun filmi amma maki ya shiga ya je kawai ya gudu ya shi bayan ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wala aqida na bola fahimta ake o gan wani tun fi ya ja ebo ne ni so ne ibada ne ila su biya wun ti ko toce o a ji je boya e yi za toce jau akimi salat sa mini sharati sallah jau wa e kula ku me alabi muhammadu jigan lokaci sallah ga kimin salata lidulu fi shams ila ghasaq al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda gogo fasharatin sallaji sarku ne sallaji mini rukuni sallaji jena suwa annabi huda mini shirkul khafiyyo ngai wadin sallaji shi ta ci jama'a wuce ge amma ga je to gogi we jumuji kendo ba ashirkul khafiyyo bogo akimi sala wa amr bil ma'ruf ji koro da kairi khairi wana anil munkar kaza wangi da tude di ilo waje yin suke babu ijabu wa wole baru we to ji sai gwaji filo kata wala ji shilo bi ga kuma amma inna zalika la min asmi umur inna zalika min asmi umur gamba be kan kan yato dede alamar wani gonare ebola benin ne jin kula fiye muhammadu buhari in ji gyara kan bai ji da shagada mace da na. yi da ji waki kasuwa ne ya tsawa cice ti an yi a daza an yi a daza wani ilo to biyu yake ga wani a maza ga wani wula hazu eh yi wiyo ibe tun loja ide bukata ili ji talaka yi tsawa inna zalika min asmin umar ara ga yi gindo ci ga mure ga su ga gato fati ki ta ajiye kawo na wa bongo e tunguru e kondoro wani a gawa bai zawon gishi ne su ci e kwallon zawon gishi haka kuma fari kun janna o fari kun fil sa'ir bongo e gimi na shi kan doro da daga aiwa e wani ga abu zuwa ta annabi ga tsimalu wa kullum ya tsaro lima kulika kala.

ina yin da na soci jiya yi suna soso kanu na ga wa ibadun rahman wa ibadun rahman wa ibadun rahman alladhina yamshuna a al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama wuji to ko burushi za guru na ji fita ce za waki jona a gai allazina yamshuna ala al-ardi awnan a dazan edu da hawnan ay bisaqina mutawabi'in eta eda ta kama bela su e be tale e biya fe wuta san kin zo zan shiga ko siyasa ne aje wode cha de la tu rayuwa pata wanda ce da wani jide ba za guru juji sifa nga lukmane ji yugan boye yune ga sara ne musun dai lukmane yake ankaru da kuce sadud tafsirin da cewa ga sarud zakin ya abasha ce uga ya waje mi wa fiffi mashika don ba sa da wa mashika eh wa gudun sautik mutu ba gani ko ga ya waje wa mashika wa gudun sautik inna an karar da sautin hami ya bai shi kafin mana ilatun na zumaya ya bunayya a fimis salata wa mulmin maruf wa nahar munkar wa sabira ala ma asabak inna zalika mai azmul umur wala tu saki rahadaka linnas in guto bai zo wala tu saki rahadaka linnas ya wajimi gaci zawan ile bai gbaima idan kallamunka aw kallamtahu wage be ga gabe zawanji ji sai chale ya fuska fakya duwa ya ba gajin juma mun ya zuwa bayani ga Allah kalma ya su sa'irla daga kibo batan to cinaji jira kun mu cinaji ce patata babu ala kalman haddaka bi ma'ana waje haka gafe ga gabe zawanji ya gumma sanye wulki ko yawo ko ilimi wa be chale be ya ma wala sakhir haddaka linnas e gaga do fe tare be no da mu ga ta ga yayi kibro al kibru batarul haq wa gamtun na na go gaskiya mai baza wanda shi ihtikarin na wanda za mu roye da ya ci waya zai dai da di ya yi riwaya ko je katun yi riwaya na je latu yi riwaya na aje zai koyi na wa wannan waya ni gwamnati officer director commissioner muka ko je ji to sala da jama'a e kona na chon kona ga yi sabuna na le ga yanzu mu jida ba nimbo office o mun tuzuru be la sari ke ba to su sai biya bi wa office mun chora kabari dole ba le ta fa mun chora da da su soci bobo en wanda ba ba ta sunna ya sunna ya wanda ya ya labarin gaza kutar da yau ga na da tasha bilal da tasha wanda ja shi da tasha lukman tana wa na goyetin itadada bogo inna akramaku inda lai askaku wujin sun ne ofisa ne zita sokoto zita shagan bogo jimaji sala da bin wala su qaddaka haddaka linna gacci da wangi da be yi kwaye ma in dole su kwashe wala tamshi fil ardi maraha gada da ta cikin gwetiya etin sawo ma etin alfahari ma inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fahur so kai wata doro ne da ta mana so kai wata doro ne feti za wa kishina so kai wa suratul isra'il ga wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqa al arda wa lan tabluga al jibala tura gadda ne girman kai ta cikin gwetiya ebona wa bukin ware lan tsarikar amsa bogai da zata kama tuna wallan tsabdukar jibana tuna wa ma hu kwa ku fata bogo shi zuma ji bai so sai yi sai ku kun shiga da mun yi wa tiu bai ka ya e ya za da ki fiya o ga pe e ta karu na cewa man yoyo mai biya da ki amma wa jalaka so shiga fa hasab na bihi wa bidaril arda وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين yunka ka soto hazi jubata da kingwe ruwar mai inda za ci wa ni bai wujeje ma shi tuwe wa da ke duki yusuf ya yi labarin yadda ya je duki ya giye ko inna mafasi hau latanu bil ubbati ulil kuwa amma ba fata da jama'in musulmi su layi shi labe sauki inda da ba gan bayan karshen lukman haƙi ya yi ga wasu fi mashika ya wuce dani ko wasu fi mashika da tatacin ya ba zan wasu sauki ka wa abin gaggashi haɗe daki musamman sai ko gungo daga wa gaga sai ko gungo e ga je fa'ida e wa ga malamai ta so ji imamu kurtubi mu ji bayani karkashin yan wardon min sautika ga hatta ladan ga jimini wala e ba sallah ya ma be beri tuwana ga sai da wani baba bere wi a da abu ban doro a gurgudu bere na ga ya wana ya sallah ta ce ga ji takallu fi ma ga lakpa ka tumi ne ko ka bere nuwa mini wajen wala hawa wabdun min sauti inna an karan na sautin habe bere na biya ga bere kpaka bere sakpa nga yi bere yin tacage kila wuci bere ta tacage nga ga ko a bere wula mai yin tacage bere didi da anabi sallallahu alaihi wasallam ga idza sami'tum siya hadika ya ga waye wuciye bishe lokaci fafai ko lokacin doro fas'alullah min fadli e ba falala toci wa ina zamaitu nahikal hamir amma ya ga wa wuti ta tagi fa ta'awwadu billahi min ash-shaytan fa innaha ra'at shaytana e wa to be toci e bona ta tagi lokacin wani tida da shaytanu ne ba toci addu'a to ya ga be kiyo da shaytani bugu jama'a musulmi yi wata tashi da. etayen wannan kiwon wiyo tarbiya wani akida wani waje wani egi waje dai lokaci na wai satuna e gwana ya gindo ci na jigan ba titi wa beto alfasha shi na wuce yin doro ajiye mu na miya siffata ruji mayo e na gyajin da kuwa yi labara na ismail a ƙur'anu ga wakana ya muru alahu bis salati wa zakat wakana inda rabbihi marziya wa sai zai ya ji wuce foro da sallai yi miwe ga da ya ci mulema ibanin zagi na sarari ajiye to kato so a mai tulo bai kato zoya mu ya mini wuce jan fami yabo da boko shi e ya ji wuce liye eto an lori kawai dala da migo ya gamba na ji lozo mu ga ji mai da su koyawa ebo na so shiga da inda rabbihi marziya eto an alkhairina na ismaila ya ji yuli foro na. wọ́n fẹ́ gbayẹ́ kí hàn yẹ̀dá yìí mutum zai yẹ̀dá sọ̀kọ́ mu cike biyu yẹ̀dá sọ̀kọ́ sọ̀kọ́ ke gabe ga a alaiha zai na ja koro a a a shiga ga ga musulmi da ga ya ayyuhan ladina amanu ku anfusakum wa halikum na amma da ga a la ya zama yau ja sai wasu sura ta da kirki wai zi ba talimu ba makanta waka talimu ba e wani wai talimu ba wai lo su mai da su lo makanta wuga je shigi man ga je wa ga je ni amma da da sai ji kokare da ji litafi kur'an wa majayawa kin ji kara kara yi wato kafin ga ci bici wa dina wuga wa bai amma kawai lo makaranta wasu to tarbiya mi ga gawa ba akida na jeji ya shi bayin to na geto na gyara wa tuye kira wa tuye kira da mu shi ga zozo gani da gamba mu ci kunna na toci la yi min ya qur'ana wa nama to ko ji fare yin garbe in la to gamba na shi waru ba yi giza jama'a musulmi daga na jiman lafiya shi guriya da kuna yi ba zauna nan sai gane bayanin shi zo nan ya zuwa na yi fashi kwanan fashi kuyo kafin tuyo bayanin da shi ga taylor na sai ji hidima etiyan emilatu sokola ya zuwa na wa na bidawo da katuna lukmanu haƙi a rule ji ya kusu a shaga lukman hakim laiji amma su kusa da ilimi da ga magan magagan sarari a tura da hikimai gama laiwa gawon mazan doro can da haga a ta sura mutuwa da yadda sura kirkiya sura yana jujina mai shirya ya gufa na jade su bugu galle zai wuri fe buye mu ebo ne zai fita ci tsawon gijo wasu mazacin wani bai wani na je wasu na kin buwacin ya ce mai sura wakwai na zaci wacce ji dauna ba da jo amma ga zanne ibe kafin zanne zakirki e gwada ga mushi bugu zakirki e ko kama wacce ga so shaji sa waje zanne ce zakirki wo be suru mai gushi zanne ci ma wa da bai sura mai gushi ne zai wala ciwa yana zando waje da waganda yana mawuce su matuka wadda za su kwana wadda za su kwana a ce haka su kuma gawar sabi arziki ɗaya da alfahari galubu arziki wallawa ba yin shi ba ya ji na shi ya da wai fahimta ne daga ne bai wabe wani ga juma ito da wani mai kila wani wasu ya zata me yabo da kwe bobe kasu yi mushi ko ba amma zai je wana da me ya gwada da ciwon da kusa yi gife muka da yin su gina jiwon kwaye za a yi ya da ba amma muka yi zace wacce kuma ya fahimta wani ne sai ce za bai yi fito da kifin da zai je muka da amfani man da wani bukatun addini wa saba wai da ga ciwon wai bai latun wai mulwa zuba amma wai da bukata ya ce ndi certificate diploma mulaje da bai kuma cin tutuma wannan wada bal baltu firunan hayata duniya wal'afiratu khairu wa abuka inna hawan layu hibunan ajila wa ya zaruna wa ra'ahu yau man tafila jama'in musulmi ijiti jigara ne irman na na lukumari ya yi labarin gan gage gan gan begin tara yawon a ce ya ga gan gage bi gan gan begin tara gbogbo ayi gbogbo tabu to ba za a dine shi babu alkhairi da ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin wa ga wa da ko guru to ba za kirkish to ba za kirkish amma ne za ko shi a wasu sa da alaka bai za a dine shi man da ne da alaka bai na yi basanci shi sai da cin da promotion yau da ta eko na wayan wana daga deputy mu da ogana za mu shiga da alaka da yau wa sunan baboci ya she minista commissionary da yi siyasa shi boci na gun ba zuba kuma ya ba ga ya wata a za su goji bata sai yi tuba a da na boci pata ya bai zai su ya gwada ma sahiru aka ebe nasara lokaci da ya jiwa gwagwada kwaye musulmi shi ebe ya adena kabuye wana pate tayo pate tayo Ita imani iga Allah ijaje ga ya ima wannan kin da da leda da lashiro su ne lashiro su sako ko shiga wa da wani ya so shi da fala ya kaza ya wai kashi zai wallo buci shiga da ba su bi rabbil falak galbi bi rabin nan. na nabi muhammadu sallallahu alaihi sallam ga adene za wasu sabi su kwe bayin akukiyan birabin falafin da rabin na ngala ga yi fi bu sallah musulun sallah suba ku ba kuta kuta sallah maghrib k'u ba kuta kuta birabin falafin birabin na kuru huwa ba na yi hukun yi uke masiba yi fata su kuwa kan buya wuce amma ya kusa kwanon roge gada ce ne ga yi latu wannan kawo gada ya kusa kwanon shi ba wa je nasara a gama nawa yanzu annabi muhammadu ya zafi ga yin zandoro ne amma birabin fada gan da birabin na shiga wangon zakwai musulmi shi yasu ba man kirki shiri awai ba alkhairi awai ba alkhairi ya loto ya yi ni ke dogon na ya maida imani wani wani wale zaye ya ji to dawa sunna e eh, su ba mai sunna da suke yi bocin doci na jujin ya dabe famba da man kirki na jujin su a zuwa báwo èrò kíwẹ̀ ibi ciwọ̀ da su zafin shi su kudi ga ọ̀gá hatta zafin ma hun bi zari na bi min ahadin illa bi bin illa sai iri bocci ba ta wula kusowa sai na wa gbogbo ide na dan batan allah ala Wee ce ku ci biye manyan sunna ji mu yi ji wani zagi ma dawa ne mi ba sa ce fulaya wai fulaya ya ji wai bi da wani sa go ku a wani shi shi kwabe a wani ba ko kwabe a wannan ji shi kwabe bo ci ulanan ji no be sunna zanne sai yin yo e ka zo bo ci e a en doro e a sai furo bo ci ona ina kata ti o wani wa ho ho shi da e ka ga ku ada إذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقيمون بابا إيمان جي وغا قد بتاجلون ndoro aga ebe bai na gan mi wa mi wa ile da suna duwa gan ci gana shirya jin da bai e wala kai ya guji kan ba su to a aki da wa ma to gwa abe ke ga idan jibe a funa da ga ala ji mai kawai da sana'a da mana gawa su kawai da sana'a la ya gawa fa ko kawai da sana'a da mana gawa ga ajiye cin tasabi da cin jikana da afida shi jitu mana sana'a da ba ilami tuba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam uga ga isayo rayu ga ga ilami to na ga mai rike mai sunna jiga mai bidiya aqida ahlus sunna ibada ahlus sunna muamala ahlus sunna wajhi ahlus sunna tsatsayewar ta ci ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e burgan bayan soci ne wuce ga laqad qala lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah katira bugo isa shi isa farkuru ta ya zaburu na jiki bane fatawa zuwa yayi galatoci ba za na biyu su yi uh, biye yuji nan gala kadaka na fi kasasihim ibratun da ulil alba ete a na biyu su bugan biye yuji be zai shi hukun be yi kaka ya ci jeli ubona ibra wa buyo amma ya zijo ya zaba hankali shi ya zai shi ne shi na fatadiru ya ulil alba ya ulil alba ya zaba hankali shi ya ji e lura bai ta yi Kur'ani. ɗari lura mai taimman kirki na kintin yayi nan ilimi dana da su sokwa dana arwa da lati sokwa ya zaba ya ce isa zaburin na shi sokwa ya da tashe mu shi gurushin sokwa ruga shi tangi yi zama soca yi fi da tashe mu shi gurushin soca ruga shi tangi yi zama ya e zo shi ce yi na lalo shi beji shi nan sokwa wasu ugu soce wasu ugu ba san doro a da biyu na su wa gungar biyu ce wa gungar biyu so ko eh, yi fiye kawo kawan shi wuce gyarawa sai oga shi. su kuwa hakin tazo yayi su dabu dabu a gyara dabo a toshin so ko hakin tazo yayi zalunci bina kun rayu ki ɓata ya tun didi. na shi shari'a shi ya dabe ya ta an kalli zama kimacin ya dabe ya na so ko gan igar kin nan za dede ɓata sa igar da shan rayu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafi da ake mai yanzu a ilari jana zuma na da aka yi sanarwa inda na zuma da wasu basu da yi